ku biyo ni yawwa insha Allah kamar yadda bayani ya gabata a takin wannan bidiyo yau za mu koyar da ku yadda mutum zai yi transfer na tron ɗinsa daga roku wallet zuwa tron wallet biyo ne da fari za ka soma zuwa tron wallet kamar haka sai ka yi click account da ka yi clicking account tron wallet sai ka login ta buƙaci ka sa pin ok ba a saka daidai ba to yanzu ga shi mun yi login saboda haka wannan shine dashboard ɗinmu na tron wallet yanzu a kasan balance ɗinmu ga options na up to 4 gashi nan akwai send option receive option freeze option da kuma bots option yayin eh, tunda muna so ne mai <coughs> mai transfer neutron from roku wallet to tron wallet ma'ana daga roku wallet za mu transfer in tron zuwa tron wallet saboda haka sai mu zaɓi wannan option ɗin na biyu second option wanda aka rubuta receipt sai ka danna shi kamar haka kana danna shi ga link ɗinka nan wannan shine link ɗinka to sai ka danna wannan alamar kamar layi ɗin nan kana danna shi ga shi copy to clipboard ma'ana ya kwafi wannan link ɗin da kake so a shi zaka turo wannan tron ɗin da yake mai roku wire ɗinka zuwa cikin mai tron wire ɗinka saboda haka sai ka fita kawai ka koma free sai kuma ka tafi roku wire ya click akan roku wire ɗinka ga shiro kuwa ɗinka ya kawo ka dashboard ɗin dashboard ɗinka ok kai kuma so kake mai aka yi transfer na tron ko daga wannan wallet ɗin zuwa tron wallet saboda haka sai kai click akan mai tron gashi nan two options akwai send tron or receive tron we are going to send tron saboda haka za mu aika tron ne za mu transfer tron sai wa shiga send tron okay. to nan sai mu saka mai tron wide address na receive kenan receive from while addressing. Now we have already copied the address. Mariga mun shi. Sai mu paste din sa anan. Sai mu dan matse. Sai mu danna paste. An gani? Shine me? Shine receive Tron Wyatt ɗinmu receive Tron wire address da muka kafo ok nan ƙasa sai mu saka amount of Tron that you would like to transfer from our Tron uh, from our Roku wire to me Tron wire. ma'ana sai ka saka adadin abin da kake so mai transfer daga roku wallet zuwa metron wallet misali let's say 15 tron since minimum abin da za ka iya transfer shine 5 tron domin mun zaɓi 15 we are going to transfer 15 tron air transfer ɗin 15 tron ne to ok ya ta reduce to 10 10 tron then we should click on proceed sai wajen da wannan proceed ɗin gashi nan sai mu saka mai feed ɗinmu mu saka pin sai mu danna complete you should click on complete gani transcend successful mun riga mun aika shi ga sun ce yayi successful continue transcend successful in aika trend ɗinmu so yanzu sai mu koma can tron wallet mu gani mu ga transaction ɗin shin ya je bari mu soma checking transaction na nan gani transfer of 10 tron to this account is your transaction history here is our transaction history and sai mu koma mai can tron wire mu gani okay from Y and see. say else from المغني yawa yanzu mun dawo tron wallet to sai mu shiga transaction it has press transaction I see. Look at the amount has already increased. Are you gonna share here, Karu? What about the transaction? Ashna. Any ago. Transfer asset. okay nine tron look at the transaction receipt or information gashi nan mun turo tron tara out of 10 tron an ɗauki 1 tron as me transfer fee an ɗauki tron ɗaya a matsayin transfer sai kuma nitron shine a matsayin mai abin da aka saka mana a account shi nan 2 minutes ago nitron in shi nan one tron as what as transfer fee to kun ga yadda ake transfer daga mai daga Roku wyatt zuwa Tron wyatt Muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ba idan baka yi subscribing ba, muna fata ka danna alama subscribe wanda yake da rubutu ne a ƙasar wannan bidiyo. Sannan ka danna alama ƙararrawa inda za ka samun sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci a yau lokaci da muka saka su. Muna fata kuma za ka yi mana like. sannan ka yi ranar wannan bidiyo yan uwa da abokan arziki na gode ya salamu alaikum